Assalamu alaikum to kamar yadda muke magana akan ah, fa'idojin farin miski a bidiyon da ya gabata ko in ce wanda za mu ɗora a gaba mun yi magana akan yadda za a yi amfani da shi wannan farin miski ɗin domin ah, duk lokacin da mace za ta sa fantis ana so ta sa ta yi amfani da wannan farin muskin ta dan goga shi a daidai gurin da ta sa a jikinta sai ta yi amfani da shi shi dai wannan farin muskin yana ɗaya daga cikin amfanin na kan shi ne ah, ya kawo da mace misali idan mace ta fama da warin gaba haka so in dai ta yi amfani da shi wannan farin muski ɗin. za ta ga ya sauƙaƙa haka misali sosai haka saboda yana da ƙamshi mai daɗi kuma ƙamshin shi dan da a ce kyamara tana ɗaukar ƙamshi da za ku ji yadda yake da ƙamshi sosai shi wannan farin muski ɗin haka sannan kuma um, idan misali mace tana lokacin al'ada misali lokacin da mace take jinin al'ada tana so tana shiga cikin mutane kuma duk wannan irin karanin jini da mace za ta yi da wasu abubuwa da za ta yi so in dai tana amfani da wannan farin muski ɗin. zai zama ya ɗauke wannan karnin da za ta koya ta ɗan shafa shi a jikinta za ta ji ta samu sauƙin wannan karnin sosai din yana kawar da wannan karnin ya zama na an ji sauƙin shi misali idan lokacin da mamaci take jinin al'adar nan ne idan ta yi amfani da wannan farin muskin so zai zama na farin muskin nan zai sa tasirin sa ba za a ji wannan karnin da take yi ba haka sannan kuma ko da misali mace jinin al'ada ta gama ana so dama idan mace ta kammala jinin al'ada ta kamar kwana uku ta kamar kwana uku tana kamar tsarkake kanta tana kiyaye kanta tana wasu abubuwa wanda su dawo mata da da uh, normality ɗinta ma'ana yadda take da sai ta dawo kafin ta fara wannan jinin al'adan ya zama na gaban nan nata ta goge shi sosai ta ta wanki shi sosai ya zama na duwannan da dattin da jinin nan da ya fito duk ya zama na ta kawar da shi so idan ta kawar da wannan so ne ta dawo yadda take kuma shi wannan farin muski yana taka rawa sosai wajen magance wannan matsala din domin ana sarrafa shi ta hanyoyi daban-daban a magance amfani da shi ta hanyoyi daban-daban domin akwai matan da misali duk lokacin da za su kwanta bacci sukan shafa shi a kasan mara haka idan suka shafa shi a kasan mara sannan kuma sukan ɗan shafa haka a kirji haka wanda dai guraren da dai duk namiji in ya kusance su zai ji kamshi a jikin su domin yana ƙara shakuwa sosai kuma yana ƙara soyayya tsakanin ma'aurata kun ga wannan ba ma wani bangare da za a ce kiyaye daga wani abu kamar attraction ake magana wanda zai sa mijinki ya ji yayin da yake tare da ke ji bai so ya nisance ki saboda wannan kamshin da yake tasowa so yana ɗaya daga cikin amfanin nukan shi kenan wanda insha Allah shi sa muka ga ya kamata mu yi bidiyoyi akan yadda za a sarrafa shi ta hanyoyi daban-daban kun ga wannan bidiyon mun yi magana akan yadda za a yadda mace idan misali mai aure ce take shafa shi a jikinta misali kamar kasan marar ta haka sannan kuma da kirjin ta haka sai tana dan shashafa yayin da za ta tafi wajen mijinta ya zama da shi ne turaren da ta sawa saboda yana da kamshi sosai gaskiya kuma maza da yawa ma ba za su ce kamshin nan bai musu daɗi ba haka so insha za mu kawo wasu hanyoyin ma da zai amfani da shi a bidiyo na gaba insha Allah